والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 23 ga watan Ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da ba mu damar haduwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda muke haduwa a dararen waɗannan kwanaki na wannan wata Ramadan domin karatun alkur'ani mai girma kamar yadda wannan wata ne dama na alkur'ani kuma sannan ya zamanto dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisinsa mai tsayi mutane ba za su haɗu a wani ɗaki cikin ma'anar magana mutane ba za su haɗu a wani ɗaki da sakunan Allah suna karanta alkur'ani suna dirasan alkur'ani tsakaninsu ba face nitsuwa za ta sauka a kansu rahamar Allah za ta rufe su marayu za su kewaye su Allah zai amfani a roƙon Allah ya sa muna cikin wanda suke dacewa muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya karatun da ya gabata aya ta ɗari da talatin da biyu za mu tashi ita wannan aya ta ɗari da talatin da biyu a cikin suratul an'am a darasi na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 ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين الله سبحانه وتعالى ولكل, ولكل درجات مما عمل وقوة متون أخي درجات مما عملوا هذا الدرجة sakamakon irin aikin da mutane ke yi wasu darajar aikinsu yana ɗaga su su kai matsayi nesa saboda ayyuka na alkhairi masu yawa wasu kuma darasa wato ayyukansu miyagu ne saboda aka jefar da su ƙasa su gwargwadon yawan aikin mutum na alkhairi gwargwadon ɗaukakarsa gurin Allah gwargwadon yawan mutum aikin mutum na sharri da miyagu gwargwadon faduwarsa duniya da lahira haka Allah ya ce wali kullin darajatu min ma'ani wasu malamai sun fassara gun da cewa wali kullin minal jinni wal insi darajatu min ma'ani ga kowa da aljanu da mutane aljanu da suke batar da mutane da mutanen da ake batar da su suka riƙe aljanu a matsayin auliya kowanne daga cikin ɓangarorin darajatun mimma amilu yana da darajojin gwargwadon irin aikin da ya yi kowaɗanne suna da wato aikinsu sukan ɗaga wanda suka aikin alkhairi su ɗagu sama waɗanda suka aiki saɓanin alkhairi su faɗi ƙasa kowa gwargwadon aikinsu gwargwadon yadda kitabinsa yake da kuma matsayinsa yake sawa'an daga cikin aljanu ko kuma daga cikin mutane kamar yadda bashi malamai suka fassara Allah ce ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ubangijin ku bai zama marafkani ba game da abin da mutane ke aikatawa Allah ya manta aikin wani ko ya manta wani abu daga cikin aikin wani babu wannan mantuwa ta koru ga Allah Allah baya mantuwa Allah subhanahu wataala baya gafala ko ce ya dan bai ankara ba kaza a'a wannan duka ɗabi'u ne na dan adam sifa ce ta dan adam sifa ta na kasu mantuwa na ƙasu ne don haka Allah subhanahu ta'ala babu sifar na kasu tattare da shi Allah ce wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma Allah yana tabbatarwa da rantsuwa da ubangijinka al-ghaniyyu mawadaci zur rahma rahama Allah subhanahu ta'ala yana sauke rahamarsa ga bayinsa kuma shi ma'abocin wadata ne baya buƙatar komai a gurin kowa sannan kuma bayan baya bukatan komai a gurin kowa rahamarsa ta yalwaci komai haka Allah subhanahu wata'ala ma abucin rahama ne yana rahama ga kowa cikin bayinsa da mutane aljanu dabbobi kowa ya tabbata cewa lalle yana samun rahamar Allah babu wanda ya isa ya magana cewa samu rahamar Allah ba komai guncin wahalar da yake ciki Kin ya sha buku tun Allah ya gada dama sai ya tafiyar da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma sha. sai ya mai da abun da ya ga dama bayan ku kama in sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda ya taso da ku daga zuriyar wasu mutane daban da ba ku bane wasu ne aka yi ku wasu suka wuce wasu suka shuɗe wasu suka maye Idan eh, haka Allah subhanahu wa ta'ala ma'abucin wadata da rahama kin ya ga dama sai ya tafiyar da ku sai mai bayan ku da waɗanda ya ga dama kamar yadda ku ma haka Allah ya taso da ku da ba ku bane kuka zamanto Allah ya taso da kumin min kumin akharin ana cewa zuriyar mutum ko ta sama ko ta ƙasa ƴaƴan mutum ana cewa zuriyar mutum wani zuriyar su wane iyayen mutum ana cewa wani zuriyar su wane Kakanin mutum ana cewa zuriyar su wane ne duka wannan kama an aku min zurriyati qaumin akharin bi ma'ana ta ko ta wani bangare da iyaye wato Allah subhanahu wataala ya da ku daga kakaninku da suka haifi iyayenku kakanin suka shuɗe iyayenku suka maye iyayen suka shuɗe ku kuka maye kuma ku shuɗe ya'ya su maye da shi ne kama in sha'aku min zuriyati qaumin akhari to in Allah ya ga dama zai iya tafiya da ku in ya sha kuma ya ati bi akharin wani guri ya faɗi haka in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya zo da waɗansu haka Allah subhanahu wataala mai iko ne akan wannan na'am ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الله سبحانه وتعالى إنما توعدون لآت wallahi tabbas da aka muku alkawarin zuwansu na tashin alkiyama la'atin wallahi yana tafe kuma antum bi mu'jizin kuma in yazo kowa masu kubucewa bane ku tsere ku sa ku tsere ba ko ku gagari Allah dawo da ku ko kamo ku ku da ku a gabansa ku gagari Allah a za ku gagari Allah ku tsere ku gudu ya kasa eh, samun dama a kan ba ko kuma gagari Allah ku ce ku ba za ku fito gurin ba ba wanda ana tashin alkiyama wani ya ce ba zai fita gurin ba bai isa ba tashin alkiyaman nan shi aka yi muku alkawari Allah ya ce wallahi yana nan kuma ya tabbatar cewa ma an tumi mu'jizi sam ba yadda za ku tsere wa Allah ko kuma ku gagari Allah wannan bai zai ci yiwa ba to tunda ku haka ne ko sai mutum ya shirya ga wannan rana da aka yi alkawari an yi alkawari kuma dole sai ta zo kuma in ta zo ba abin da mutum zai iya yi yana cikin rauni a to wasu mutum ya shirya kafin ta zo in dai Allah ya taimaki mutum shine kawai shirya kama shiri kafin ta zo inda dole sai ta zo kuma bayan ta zo eh, ba wanda ya isa ya tsere ya gudu ya ce ba za a yi tsewan da shi ba ba wanda zai gagari Allah a wannan rana kowa sai ya fito dole za a yi wannan rana? kowa zai fito za a yi hisabi shi kuma sai mutum ya shiri tunda sai an yi wato da a ce ana kokonto ne ko kuma ce ana ganin wani abu wanda ba zai yiwu ba ko mutum yana ganin ko abun ya yiwu ma su ne da gari ko su ne da masu faɗa aji wannan to da shi ne wataƙila mutum ya gada amma kashin alƙiyama wa ma an cin bi mojizin kowa ta kan suke kuma tabbas za ta zo in ji Allah subhanahu wata'ala sai a shirya kawai ya gwargwadon da shiri الله ya ba mu ikon قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون Allah subhanahu wata'ala ce kul ya qaumi amalu ala makanatiki inni amil ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qaumi ya ku mutane i'malu ala makanatikum je kowa ya aiki ala makanatikum ala nahiyatikum kowa je aiki a bangaren sa inni amil ni ma ina nan ina aiki a bangare na waɗanda suka zabi kafirci su je su yi ta yi a cikin inda suke wanda suka zaɓi imani su yi aiki wanda Allah ya ce su yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma inni amilun ni ma ina nan ina aiki kowa je ya abun da ya ga zai a kofa muna. in tabbas za ku sani man da lahu aqibatu dar waye wanda zai samu wato gida kaɗiban gida wato gida wanzazze na ƙarshe su waye zai ci nasara daga ƙarshe je ku yi abin da kuke so Allah Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kafirai je su yi abin da suke so ya su yi aiki a nahiyar su ta kafirci shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da waɗanda suka tare da shi suke suka yi imani da shi a nahiyar su ta imani idan kowa yayi nasa idan aka zo wannan rana da Allah ya yi alkawari fasafa alamuna da sannu za ku sani waɗanda suka bijirewa Allah man kunu lahu aqibatu dar a ranan waye wanda gidan kwarai gidan wanzazzan gida aqiba mai kyau zai kasance gare shi tsakanin Muni da ku annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga wa kafirai innahu la yuflihu zalim inda lamari yake la yuflihu zalimun azzalumai waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar shirka da miyagun ayyuka la yuflihu ba zai taɓa rabauta ba ba za su taɓa rabauta ba sai eh, wanda suke shirka suka zaɓi ayyukan ta'asa ba za su taɓa rabauta ba wannan shine ka'ida amma dai wanda a nan rayuwa ku je ku yi abin da kuke so a bangaren aikin kuma mu yi mu muna bautar Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ranar tashin alkiyama kowa zai gani da sannu za ku ci waye mai kyakkyawan ƙarshe waye wanda zai samu nasara sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace a'a yadda lamari yake la yuflihu shi idan azzalumai ne ba za su taba rabota ba na'am وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban shi suka sanya rabo kisma rabo ga Allah cikin dabbobin su da kayan gonan su a cikin kayan gona har mutum ya ce wannan ɓangaren a gonarsa na gumaka ne wannan ɓangaren kuma na Allah ne eh, da da an ce Allah shi yake yi ruwa wannan ɓangaren na Allah ne wannan ɓangaren na gumaka ne haka sai zamanto a dabbobi kuma sai a ce wannan bahira ta karanta a baya wannan sa'iba wannan wasila wannan ham duka waɗannan kowanne da akwai aikinsa kuma ya zama na gunki duk dabban da aka sa mata suna saboda wasu sharuɗa da ta cika to harkar mu'amalanta yana zama kawai ya dogara ne da gumaka saka suka sanya wato rabo ga Allah subhanahu ta'ala cikin amfanin gona da kuma cikin dabbobinsu da suke kiwo suke aihuwa har suka wayi gari ba a shan nonon wasu dabbobi saboda wannan na gumaka ne ba a tsinkan wasu 'ya'yan itatuwa ko amfanin gona wani an keɓe shi na gumaka ne Faƙalu suka ce, Haza lillahi bi wannan ɓangaren na Allah ne, bi za'amihim suka raya wasu. wa hadha li shuraka'ina wala bangaren gonan kuma li shuraka'ina ga ababen bautan mu da muka hada su da Allah kuma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah duk abin da ya zamanto bangaren gona wanda aka ce wannan na shuraka ne fala yasilu ila Allah bai zuwa bangaren na Allah misali idan an ice ya fado daga ɓangaren gumaka sai fada cikin ɓangaren bishiyoyin da aka ware na Allah za a ɗauko shi a dawo da shi ne da shi na ɓangaren gumaka ba za a ci ba wanda za inda za a ɗebi 'ya'yan itatuwa ko amfanin gona da aka keɓe na Allah ba za a haɗa da wanda ya faɗo gurin daga cikin na gumaka ba shine fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah idan ruwa da za a shayar da gonan ne to wanda idan ruwa ya gangaro daga bangaren da aka ware wa gumaka idan ya shigo bangaren na da aka ware na Allah to ba za a yadda ba wannan ruwan idan ya idan ya zo gurin za a tsare shi ya koma amma idan na bangaren na Allah ne ya gangara inda bangaren na gumaka yake kamar yadda suka raya to shi sai a bar shi in dan ice ne daga bangaren na gumaka ya fada bangaren na Allah A abu ne eh, daga bangaren na Allah ya fara da bangaren na gumaka ya ce wannan fakiri ne idan haka sai a bar shi amma in na bangaren na gumaka ya fada da bangaren na Allah eh, wannan sai ya zamanto ba za a yi amfani da shi a can ba za a dawo da shi amma na bangaren na Allah in ya faɗa na bangaren gumaka shine amma kana li ihin fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'i abun da ya kasance na bangaren gumaka na ababen tarayyan su fala yasilu ila Allah ko ya fada can za a dawo da shi amma in bangaren na Allah ne ya fada can ya ce wannan kudiri ne a washi a guri eh, ko dan yace ne ko amfanin gona ne Allah ce sa'a ma ya kuma wannan hukunci nasu ya yi muni wani irin abu kawai lissafi ne kawai da kafa eh, kawai da eh, shaidan ne kawai yake raya musu a zuciya amma in ba haka ba gonar mutum gaba ɗayanta ya ce wancan na gumaka wancan na Allah in ruwa ya zo daga ɓangaren na gumaka ko ambaliya ya in tsallaka kan sai ya dawo da shi dan ice ko amfanin gona ya faɗi a wancan ɓangaren ko wucewa ake da shi ya dawo da shi waye mai gona ɗaya ne ba gonar ta mutum ne shine kawai ya shata ba ma gumakan da su tsira da itan ne suka ce wannan namu ba bane Shi ne ya taimake su ya ba su amma kuma ya zamanto su ne ake girmamawa a kan wannan bangaren Allah kuma shi saukar da ruwan sama da amfanin gonan ya samu amma shi an ware nasa amma in abu ya faru na Allah sun ya tafi can shikenan ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'i ma fa ma kana li fa la yasilu ila Allah duk na bangaren gumaka in ya tafi za a dawo da shi amma na bangaren Allah in ya je bangaren gumaka to shi fakiri ne a bar shi a guri wannan duka lissafi ne na shirka shine al-hafiz ibn mardawayhi rahimahullah a tafsirin wannan ayoyin yace in kana so ka ga jahilcin jahiliya da kaka karanta aya 130 yayi sama na suratul an'am Eh, a nan ne za ka ga jahilcin jahiliya a ce mutum da gonarsa wasu ya ce daga nan zuwa nan na can allolin da yake bautawa kuma allolin wani sa'i duwatsu ne wani sa'i itace ne aka sassaka su aka aje amma ba abun da zai ya ɗiba na amfanin gonar sai abun da aka raya aka ce canci da aka yi waɗannan gumakan kaza ne kaza shi da iko akan abu kuma nan kuma na Allah ne na Allah ba fa wai sadaka wasu mutane su zo su kofa fakire ko ne ba a kawai wani izgili ne daban za a yi ta yi kuma ka Allah subhanahu wataala abu na ibnu mardawai rahimahullah kuma da alhafiz ibnu kasir rahimahullah ta'ala ya ambata cewa in kana so ka ga jahiliya a fili to je kai karanta ayoyin suratul an'am musamman aya daga 130 yayi sama inda zaka ga abubuwa na jahiliya ba wani lissafi ba komai ba karanta su yi ba komai ba shaidan kawai ya raya musu haka za a yi haka suka wayi gari haka suke yi Allah ce a ma ya hukumun kai wannan hukunci nasu yayi muni irin hukuncin da suke yi wannan suke wancan na'am وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرجوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله سبحانه وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم hakanan dai da yawa daga cikin mushrikai ababen da suke shirka da su da Allah suka raya musu kashe 'ya'yansu sun sai wayi gari kawai matarsa in ta samu juna a rusa idan ta aiki a kashe tun ba ya je ko'ina ba ko ɗa yana motsi a cikin mahaifiya a son yaya sai a rusa su zayyana li kafirin min al-mushriki na qatla awladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum dan su kawar da su akan daidai kuma har musu al'amarin addinin su shine suna cewa 'ya'yan suna kawo talauci yasa Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imla kar ku yadda ku kashe ƴaƴan ku wajen kuna tsoron wani talauci da kuke hasashen zai zo a cikin wannan sura ce wala taqtulu auladakum min imla kar ku yadda ku kashe ƴaƴan ku saboda wai talaucin da kuke cikin sa kuna ganin kuna cikin halin wata rayuwa talauci ko kuma wani irin kunci na rayuwa da ku ce ƴaƴa ne suka kawo haka daina aihuwa kamar da wannan a yanzu haka ake a za ga yawanci mutane sai suna tunanin 'ya'ya ne suke kawo musu talauci alhali wasu kuma suke kawo ƴaƴansu talauci uba yana sabon Allah dan an haife shi fresh ba yake wa aka fi tsammanin ya kawo talauci a to me yasa za ka kashe yaya wani mutum ɗan bai zo ba an tura ƙwayoyi da abubuwa an kashe shi an samu juna kuma a zubar an samu juna kuma a kashe Wani aiki ne na jahiliya wanda shuraka'uhum suka dora su akan wannan zamanto mutum har suka rinka wa'adul banat ya tana yawo ko ina ta girma ya kamata abun ne ta hatta mutu saboda wai tana kawo matsala in ya'ya mata ne suna kawo matsala saboda haka eh, har a yanzu ka je suna faɗin irin wannan da sai ce ma shi ba su yaya mata wasu kuma ba sa ma yaya gaba daya wanda Allah subhanahu wataala ya faɗi wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan huwa kadhib da aka ji wa ɗayan su albishir da cewa ya aiki ya tuna shikenan sai iskan sa ta turbume yana mai kishi da tawara min alqaw har ɓuya yake yana tafiya saboda jin kunya min shar min su ima bushira bi saboda munin abin da aka masa albishir wai matar su ta yi ya ta mai ayumsikuhu ala huni yanzu ya rike yar ne walakance walakanta ta an ya dusu fi turab ko kawai ya bunne ta a cikin kasa kawai wannan aka wayi gari abun jahiliya ya dawo yanzu su sun kyamaci 'ya'ya mata wasu a yanzu suna kyamaci 'ya'ya mata wasu kuma sun kyamaci 'ya'ya gaba daya Sako kazalika zayyana li kathirin min al-mushrikina qatla awladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum dan su kawar da su akan dini su kuma gauraya musu harkar addini su zamanto mutum bai ganin Allah ke azurtawa ya dauka ƴaƴa ke talautawa ko su kawo masa matsala alhali shi ma yana iya kawo musu matsala ya shekara nawa yayi yana sabon Allah su ba su fara ba su ma suna jirajirai suna cikin cikin mahaifa sannan kuma a ce suke suke da sabon Allah ko kuma su suka kawo talauci a talauci inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusi mutane an ci riba an yi karya an yi ha'inci an yi rashin gaskiya an ci amana waɗanda suka yi wannan su ne za su samu talauci to jirajirai ai ba su zo ba tukunna ba su fara wannan ba da a ce in adalci za a sai a kauda wanda suka yi wa innan a bar sahabi su taso don a samu sabuwar duniya amma da ke harka ce ta jahiliya da harka ce ta shirka da harka ce ta rashin tawakkali ga Allah yake nan suke tunanin asla auladi haka suka raya musu da ya uhun suka raya musu alhali ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala wala qad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah ya tabbatar cewa mun aiko manzanni kafin kai kuka canya musu mata kuma da zuriya haka zuriya maza da mata alkhairi ne mutum kawai yana fatan zuriya ta kwarai ne amma mutum ya ce ba za a aihu ba ko kuma an samu juna a rusa shi don wai tsoron talauci wannan bai san me yake ba bai san me yake ba dai tsoron talauci a inda malamai kawai suka yadda nan ma a tsaya ta dakatar da aihuwa na wani lokaci shine ko sun yadda abu ne eh, an yi zamanin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ko lokaci wasu na suke eh, su wannan eh, ya ce kuma me za ku yi dai in aihuwan ta zo za ta yi in misali malamai abin da suka ce in mace tana shayarwa samun wani juna zai iya zama matsala ga abin da ake shayarwa ko kuma ita kanta ko rayuwanta ko rashin lafiya ko kuma ba ta da kuzari ko wani abu ya ga cewa a ɗan dakata zuwa ta ɗan samu kuzari ko shi wancan da ake shayarwa ya samu kuzari wannan malamai sun ce ya halatta zuwa wani lokaci wasu malamai har wannan ma ba sa ganin halatta amma dai rinjaye ya halatta da akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi kuma bai ce komai ba eh to a irin wa'innan tazara da wannan ne masu yin tazara suka samu dama amma tazara na dindindin wannan shi kuma ya zama hana ayyuka shi wannan sabon Allah ne matazara na wani lokaci a abin da ake shayarwa ya zama ya samu lafiya ko kuma mahaifiyar da take aihuwa ta samu cikin lafiya wannan malamai suna ganin e, halaccin haka amma zubar da juna in dai ciki ya riga shiga to zubar da shi kuma haramun Allah subhanahu wata'ala ya hana domin duk abin da zai sa zubar da shi wanda duk aka tambaya cikin iyayen da suka yi ittifaqi su zubar zaka ji sun ce ne rayuwar yanzu ne to rayuwar yanzu ai ku ne a cikin ta bayan wannan jinjirin kuma dalilin da ya sa ku kuka kawo ta da irin wannan jilajilan ne kun tusiri za a cire musu ne wa ya san su ma balle cire musu tusiri kawai waɗanda suke raye ne suka damu mai cire sosidi shi ma ya damu Yesu. shi ya cire sosidi suka huta amma jirajirai su san wannan ne da su aka bari da kawai taushen su ma zai sa da kirin za a cire su amma nan an gara mutum shi ma da kyar ya sha da kyar aka yake sa sai cire subsidy kawai abinda mutane suka yi ne shi abuna amma ba jirajirai ne su kai to kaga nan ba su ne da laifi ba balle a kashe su don talauci ko kuma a kashe su don tsadan kaya ko don tsadan waye ko don tsadan menene da ya kamata a basu wannan riyawa ne kawai na jahiliya da shuraka ababen da ake bautawa suka rayawa ababen da suka bauta musu sai mutum ya ji kawai a ransa yawan 'ya'yan nan talauci ne kaga shirme ke a cikin zuriyarsa ba yana iya samun da Qur'ani ko bai san ko sai na ashirin ba ne ba. a cikin zuriyarsa yana iya samun masana addinin Allah wanda har bayan ya mutu har ai tashin alkiyama yana amfanuwa da su yana cikin kabarinsa ba a san shekara nawa zai a cikin kabarinsa kafin shi tashin alkiyama ba amma wannan ƴaƴan da zuriyar da za su haifa da zuriyar zuriyar zuriyar jikokinsa ka ta samu mutanen kirki masu masa addu'a mutane suna addu'a za ta Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu kakanninmu har tun asali ne saboda haka kaga wannan addu'an kullum kowane kaka cikin kabari yana jin daɗin ta kuma ya kashe su ya ko biyu yake zo koya abun shi zai nuna wa Allah adadin yaya da Allah subhanahu wa ta'ala yake sai hadita to rayawa ce ta shuraka a jahiliya shuraka to a yanzu fa ba mu san menene ba rayawan tsari ne kawai da mu ma shedan yana tare da kai ga mutum gaba ɗaya yana ta irin wa'annan lissafi lissafi a yanzu musamman yawanci mutane suna kyaman aihuwa suna kyaman aihuwa suna kuma jingina cewa wai rayuwar ce ta ba sa son su aihu rayuwar akwai talauci rayuwar akwai kunci rayuwar akwai kaza to kunci da talauci yaran suka kawo su suka kawo da waɗanda suka kawo su ne suka nan suka rayuwa ko suke kyaman wasu su ya mutum shi yana nan yana rayuwa yana son rayuwa yake hana wani kuma kare zo bai yi adalci ba yawa ya kamata a bar kowa ya zo a yi masa addu'an alkhairi a masa tarbiyyar da ta dace yawa mutum zai zo yana yana alfahari da 'ya'yansa ranar tashin alkiyama saboda abubuwan da suke ku na ta la na ayyuhum aqrabu lakum nafa'a yawa da zuriyar mutum suna amfanar sa, bayan ya rasu da shekaru tumbi amma cikin zuriyarsa an samu mutanen kirki masu masa addu'a masu alkhairai a doron ƙasa amma idan shedan ya raya wa mutane shi da duk wannan ba shi suke tunawa ba ana tuna kuɗi ne kawai kuɗi kuma tsarin Allah ne to ba rashin ya'ya ke kawo kuɗi ba wani ɗansa ɗaya ne ba shi sisi har yabar duniya wani bai aihu ba ma ko bai kubo ba aka ya tafi ya mutu wani 'ya'yansa sun fi arba'in amma ya taimaki jama'a sun fi nawa da dukiyarsa Ba ya ke da su sun bi amma kuma shine mai taimakon jama'a da aka arziki na Allah ne amma saboda sharrin shaidan da sharrin jahiliya irin wancan sai ake kakaba komai na sababin talauci sai wai ga yaya wannan kuskure ne har a gidan aljanna sai da Allah ya tanadi yaya ashe kenan yaya ni imani don haka bayin Allah na kurai suke alfahari da addu'o'i da zuriyarsu da neman kuma zuriya ta kware haka wannan harka ce ta shaidanu da kuma shuraka waɗanda ake bautawa koma bayan Allah suka raya musu tare da shaidanu cewa 'ya'yan suna kawo talauci Ya'yan suna kaza Allah subhanahu wataala da can suna cewa 'ya'ya mata Allah subhanahu ta’ala ta lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur Allah ya ba wanda daga dama inasan 'ya'ya mata kamar 'ya'yan Annabi Lut alaihi salam shi mata zalla ya aiki yahabu liman yasha'u dhukur ba wasu 'ya'ya maza kamar Annabi Ibrahim 'ya'ya maza zalla ya aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maza da mata ya yi wa yaj'alu man yasha'u aqima ya bar wani kuma ba aihuwa kamar annabi Zakariya bayani duk sai da buga misalan su cikin annaba dan me don ka gane kawai tsari ne na Allah duk tahun da ka shigo ciki mutum ya samu kansa a ciki sai gode wa Allah kawai ya wa ni'imar Allah kuma ba wani mutum ya zauna kama annabi annabi Isa alaihi salam bai aihu ba annabi zakariya ya aiki annabi yahaya ai eh, kwarai kuwa kamar annabi isa alaihi salam bai aihu shi ma annabi yahaya bai aihu ba da eh, wayannan sune waya ta alman ya sha'u aqima Allah subhanahu wata'ala ya sanya ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa mutane zamanto suna da zuriya. ya kai manzanni da annabawa masu daraja suka fi kowa daraja amma Allah ba su zuriya haka wannan da barbaro da maganganun mutane da eh, sharrin shiɗan da ya gama da mu a wannan zamani dole ne a lura da ayoyin Allah wala taqtulu auladakum khashyata illa haka ne da ayar Allah karfa ku kashe 'ya'yanku wai don tsoron talauci da kuke hasashen zuwansa ko min imla ko don talauci da kuke ciki daga talaka ku cuk? shi ma Allah ya faɗa talakan da shi kuma a abun hannunsa ne yake ganin wai kin 'ya'ya sun zo jarin yake duba yana yaudaran kansa yana yaudaran kansa iyayenmu da suka suka haife mu a wancan lokacin ba abun da ya dame su suna haifan zuriya suna addu'a suna tsayawa kuma ba wani tarin kuɗi yawanci suke da shi ba amma Allah subhanahu wata'ala ya musu albarka a rayuwa ba ba wani eh, matsala ba sa ma tina ƴaƴa wani abu ne sai a zamanin nan da aka zo sai aka koma jahiliya da aka soma tunanin ƴaƴa matsala ne lokacin da mutane ne matsala iyayen ƴaƴa nawa ne matsala wanda suka jawo mutane fitintinu a gari da yawa jirajirai suna ina aka yi wa ina ake abubuwan da ake yanzu ba inda jirajirai su masu wanda suke rayen da yanzu da ba sa son 'ya'yan su ke kawo tun matsalolin kuma haka Allah subhanahu wataala ce walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya ga dama ba za su yi ma'ana akwai waɗanda akwai wato kaddara ta Allah subhanahu wataala kaddarawar Allah lura da yadda ya riga ya san halittunsa. da waɗanda Allah ya san yadda suke tun fi ya san yadda ya halicci kowa ya kuma gina kowa zaka sai sai bar waɗanda suke dama halakakku ne sai basu bi ta halaka in yi dama waɗanda kuma shiryayyu ne sai ya ɗora su akan shirya bisa ganin damansa da tsarinsa ɗan komai mashi'atullah ne haka walau sha Allahu ma fa'alu Allah ya fazarhum wa ma yaftirun ka kyale su abin da suke kira na ƙarya cewa ƴaƴa za su kawo talauci wannan kiran ƙarya ne da Allah ka bar su da wannan kiran ƙarya ne na wa qalu hadhihi an'am wa harfun shijr la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'am وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون aka sake waɗan wata الجاهلية من kamar da yadda rahimahullah ya faɗa kamar da alhafiz ibn kace ya rawaito cewa duk mutum yana so ya ga jahiliya tsantsa ta jahiliya sai zo waɗannan ayoyi wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun suka ce waɗannan dabbobin sai su keɓe wasu dabbobi sai a yi musu suna wa harsun sai su keɓe wasu amfanin gona ko wasu 'ya'yan itatuwa sai a yi musu suna sannan sai su waɗannan hijirun haramtattu ne ga wani ya taɓa su an ce hijirun ai bi ma'ana an keɓe su an haramta su ga mutane an keɓe su ga ababen bauta gumaka gumaka fa waɗanda ice ne ba ice da ice aka yi gumaka amma da dabbobin da amfanin gonan waɗannan na gumaka ne hijirun ƙararru ne ga gumaka haramun ne ga mutum ya ci la ha illa man nasha'u bi za'mi ba wanda ya isa ya ci wannan nonon wa'innan dabbobin in an tatso ba wanda zai sha naman su in ta kama ba wanda zai ci a la ha illa man nasha'u ba wanda zai ci ba wanda zai sha daga su haka kuma abu ne eh, amfanin gonan da 'ya'yan itatuwan ba wanda zai ci ba wanda zai sha daga su sai wanda muka ga dama bi za'amihi bi yawansu. wannan haka kawai a kirkiro ajiye wani sayi abu ne wani ya musulunta ne saboda da ya wayi gari idan ɗansa ya musulunta zai ce masa haba baba yanzu wannan gunkin tun da aka ajiye shi sai kake masa abinci kake kai masa abinci da daddare ka sani kullum in ka kai masa abincin nan gila ne suke cinyewa ba shi yake cewa ba don haka bari a yi dako a gani don haka ya zo ya ajiye abinci a jira cikin dare kawai jira suka zo suka cinye abinci wani ya hau kan jinkin yana da tsallen su suka ta wasannin su kawai na takobi har ma wani ya tsula fitsari bayan ya hau saman gunki to shi da wannan kawai ya gane ya zo ya ce kai ilahun يبول الثعلبان برأسه وقد ظل من بالت عليه الثعالب كي خلاف أبو بوتا يبول الثعلبان برأسه أما أتوي دلولي سنا حواوي حكي بولي أكنسا كاي حقيقة يا بطا يا تاتي abun da duk aka ce wai har gila za ta hau kansa ta mata fitsari da iya kore ta ba bai iya motsi ba a wanda ya tare daga lokacin shi ma yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan shine sallallahu alaihi wasallam wato asali jahilci ne da kuma rashin samun tawfiqi daga Allah sai hadihi an'amun wa harsun hijr wannan dabbobin da waɗannan amfanin gonan da waɗannan abin ƴaƴan itatuwan hijr tsararru ne ga gumaka eh, an tsare su kawai ga gumaka kawai za a kai ne kuma wasu dabbobi sun zo sun ci shi kenan alhamdulillah a in ya rube a gurin kawai sai a ɗauka sai a tafi da shi kuma babu yadda za a yi kudin ya tuno wani wannan yanzu ma haka ne abu ne idan mutum ya je kasashen asia irin wasu kasashen asia mutum takin kwanansa akwai gunki motarsa akwai gunki jirgi yake ma akwai gunki ya zo da safe ya ya yi sujjada ya sun kuma kai a gaban gunkin bayan ya shigo ta bi wani ko in yazo sai ya daga shi ya dora shi a gaban ka dashboard din kuma sai mata sujjada da sanai ya nemi sa'a kafin ya fara tuka motar to a yanzu na akwai su kasashen Asia saboda haka eh, kawai kuma iya iyawansa kawai shi wanda ya sani suna cewa la ya ta'amuha illa man nasha'u bi za'mi wa an'amun hurrimat buhuruha wasu dabbobi kuma suka ce an haramta bayansu ba za a ɗora musu kaya ba ba za a hau bayan ba kawai mutum in ya samu irin wannan dabbar kullum a hidima yake kawai saboda dabbar abun bauta ce zai je har jeji ya mata ciyawa ya mata komai kullum a hidimanta yake ya goge ta ya tsara ta ya yi mai amma sai dai ɗauko kaya a kayan ki suna tafiya haka kuma duk nisan tafiya ba zai hau bayan ta ba kuma yana alfahari da haka yana jin daɗi shi an azurta shi wannan dabba da furrima zuhuruwa wa an amun la yadhkuru nasmallahi alaiha iftira'an alai wasu dabbobin ko sai aka keɓe su su wai na duk abin da zai faru ba za a ambaci sunan Allah a kansu ba idan za a kora su ko za a kunce su ko za a ɗaura su za a ce bismillahi ba a kin da ma sunan Allah ke ba a bi da dabbobin ta gudu la yakuru nasmallahi alaiha ba ambatan sunan Allah har da wannan dabban ta ji haka idan idan mutum ya zo zai dora kaya a kanta ba zai ce bismillah ba idan an zo za a yanka ta ba za a ce bismillah ba idan ta yi wani abu ba za a ce bismillah ba a la yakuru nasmallahi alaiha a kowane hali ba a son a ambaci sunan Allah a kusa da wannan dabbar ita kuma haka aka yi mata eh, wannan shine abun alfahari a gurin wa'in ifkan alai saboda kiran ƙarya wato da suka jingina ga Allah duka wannan ana kawar da wato mutane daga tauhidi da tsayuwa akan daidai ko ba ta ga kaga wa'annan dabbobin sun zama wasu ababen tsoro a cikin al'umma ina amfanin gonan sun zama wasu ababen tsoro a cikin al'umma kowa yana taɓa kowa in yake irin wannan dabba shi ma sai shiga girmama ta to dabba ce ta musamman ta ababen bauta ana tsoron taɓa ta matsala ce gunki zai fi shi da mutum hakanan jahiliya Allah ta sai zihin bi ma kanu yaftaro da sannu Allah zai sakanka musu da irin abun da suka rinka kagowa na kare suna jinginawa ga Allah Allah zai sakanka musu ranar tashin alkiyama wa'ina abubuwa ne duka jahiliya yanzu an sabunta su abubuwa da yawa da aka sabunta za ka ga mutane ana jahiliya ana shirka ba an kara ba da aka zo eh, wasu ababe waɗanda eh, ba na halal ba ko wasu abubuwa na rayuwar mutane wasu abubuwa na kaza wasu a siyasance wanda shirka ba abin da suka fi kiyawa a siyasance idan za a yi eh, siyasa mutum sai ya zaɓi shirka ya zaɓi kaucewa hanya ko da mukamin da zai samu wani akan jari da yake so ya bunƙasa sai zaɓi shirka ko da abin da yake so ya samu kowa da abin da yake wani sana'a da yake so ta bunƙasa sai zaɓi shirka Shiga an yi shi wani sabon sabon yayi wai ba a koma gumaka ne aka sassaka ice ba amma kuma an koma yin abun da ba Allah ne ce yi ba tare da cewa kuma an ɗau haƙƙin Allah an kai gurin wannan abu shirka ana nan ana abubuwa da yawa wanda al'umma an ido ya rufe wa idan mutum zai a kaza kaza wasu miyagu su yi tsafe tsafe wasu su yi kaza duka akan wani abu na duniya yawa iftira na alai saboda kiran karya a jingina ga Allah sai in an yi kaza za a yi kaza in an yi kaza za a yi kaza misali wasu su ce a ɗabi kasan guri kaza a yi kaza kuma a jefa kaza a yi kaza ko a kirga kaza a yi kaza duk irin wa'annan abubuwan wanda babu dalili na tabbas saboda kawai mutum wai yana son wani abu na duniya ba magani ba ne ba kuma ne a wani abu yake so na duniya ta kace ayi yi kaza ayi kaza in an yi kaza to irin wa'ina abubuwa duk jahiliya ne aka shigo aka fada cikin shirka tajzihin bima kanu yaftaru Allah zai sakan ka musu da irin wannan kiran ƙarya da suke suna jinginawa ga Allah na'am وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالقة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء innahu hakimun alim Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalifatun li dhukuri sai kuma sai abin da yake na cikin waɗannan dabbobin mana in an tatso nono na wannan dabbobin ya fito daga cikin jikin ta kenan khalisatul lidhukurina inda dabba kaza ce da aka mata suna to kowa ya sani a garin wannan dabba inda aka tatso nonon ta to kawai na maza ne khalisatul li na. iya maza ne za su sha wani. haka namanta in ya kama iya maza ne kawai wa muharramun ala azwajina haramtacce ne akan mata matan mu ba za su ci ba wa in yakun maitatan amma in ya mutu in mutuwa yayi da maza da mata za su yi amfani da shi amma yana da ya ta zo nono ko a zo a yanka a'a dan su duk wannan kawai khalisatin da zikuri na amma wa in yakun maitatan mun fi shuraka yanzu wannan a ina suka samu wannan wani irin abu ya wasu a ringa kulumboto kawai in kaza yi kaza sai kaza kaza sai a kokula wani abu da mutum za a ce masa ya sake maimaita abun daga farko zuwa ƙarshe shi ma sai ya bata saboda kawai kali ne aka yi shi aka amma da sabo yau da gobe yau da gobe sai kai kuma jiki wannan shine abun bauta kuma wannan shine tsarin ake so har a haɗu da Allah haka Allah ya kiyaye Allah Wani wata wataala su da jizihin wasu tabbas Allah zai mutu takayya bisa wannan sifanta abubuwa da suka yi wannan abun na maza ne kai za su yi amfani da shi wancan mata ne kai za su yi amfani da shi amma in ya mutu maza da mata za su yi amfani da shi a ina ne aka samu dalili a ina wahayi ya zo daga Allah a ina aka samu wannan duka wannan abubuwa ne waɗanda suke shirka tsantsa yawa ake kawo su cikin addini kuma ga ana barazana Jabbar da duk aka yaka sai ga mace ba ta ko ya aka yi mace ba ta ciwa to sai tana tsoro kuma idan aka yi irin wannan champion da tsafe tsafen karshen ta in ta ma a samu matsala saboda ai imanin mutum haka yake tafiya da haka eh, shi yasa malamai suke cewa malaman aqida suke cewa idan aka doso wani abu ko mutane suka canfa shi in kana da dan karamin imani a ki kokar magana kawai ka wuce ga buya yawa ya mutane su eh, an ce wannan fa eh, abu ne duk wanda ya shiga gidan nan eh, to sai washe gari sai da ɗaugawansa in ka san za ka shiga da kokonto karka kara mutane kafirci yawa in je muke ya san dama da kokonto zai shiga ah, abunan Shukul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya sha tsayawa in an ce abu kaza in ka duwanda ya yi kaza inda abu ne na halal an sha cewa wanda biya hannu da hannu da wani ranar ba zai abu nan ba shi kawai ranar shi kuma zai hannu da mutum kawai ya ga wannan magana ta kare ba abun da ya faru in an ce kaza in ya tabbata shirka ne ya ce a ina amma yakan ce mutane in fa sun san in ka san kana da kokonto kana yi kana da to bari dai gwada gani kana yi kana ganin duhu a amma mutum wanda yake tsaye shi ne ya tabbatu akan aqida baya shakka akan wannan haka Allah subhanahu wataala ya ce tajzihim wasfahum innahu hakimun alim lalle Allah hakimun ne bani ne cikin duk tsare-tsaren da yayi tsarin addinin Allah alimun masani ne ga ayyukan da mutane suke aikatawa na lokaci aje insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace Allah ta'ala

Thank you. rabi Allah ya ba da nasara a wanda yake neman scholarship Allah ya sa a dace wanda ya gama karatu yana jiran aiki ko neman aiki Allah ya ba da aiki mai albarka ah, wanda ya kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka wanda aka masa alkawari Allah ya sa a samu nasara ah, da marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Eh, dukkan waɗanda suka turo bukatu daban-daban suke bukatun yan uwa su ya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karɓi addu'o'in da biya wa kowa bukatun su na alkhairi ah, dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da su Allah ka biya mana bukatun mu na duniya da lahira cikin alkhairi da nutsuwa ya rabbal alamin azumin mu Allah ka karɓa mana ya hayyu ya Allah ka sa mana cikin yantattu a waɗannan kwanaki masu albarka iyayen mu ya Allah ka yanta wuyayen da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu Allah ka haɗa mu cikin yantawa a waɗannan kwanaki masu albarka ya rabbal alamin Allahumma atmim lana ramadana bi khair Allah ka samu kai ƙarshen ramadana cikin alkhairi samu zaman to karfafu wanda suka dace ka nuna mana ramadan shekaru masu yawa muna masu aiki na kwarai muna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad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 اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.